والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم بيرجع وطن ذو الهجرة hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul bakara har ila yau muna cikin ayan nan innal ladina amanu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم كما يندى ممكن yi ta bayanin آية aya wani zai to abin da yasa aka dade ana bayanin wannan aya saboda shubuhohin da ke tattare da aya ta yana daga cikin aya wanda yahudawa da miyagun mutane suke kafa hujja da shi akan kuskure domin su cimma manufarsu kaga ga ainihin kungiyoyin nan masu kira zuwa ga wahadatul adiyan cewa duk addinai gaba daya da addinan Allah ne kowa yana bauta ma Allah ne ta hanyar da ya fahimta amma duk wannan bautan gaba ɗaya yana kai mu ne zuwa ga abu ɗaya shine yana kai mu ne zuwa ga bautan Allah yana kai mu ne zuwa ga aljanna sai su kawo wannan aya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum dan dai wanda suka yi imani da kuma yahudawa da nasara da sabi'awa duk wanda ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe kuma ya aikata aiki mai kyau falahum ajruhum inda rabbihim to suna da ladan su a wajen ubangijinsu wala haukun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su kuma su ba sa bakin ciki kaga idan an janyo ma gundarun wannan aya din zaka iya rikicewa tunda ce waɗanda suka yi imani da yahudawa da nasara kiristoci, da sabi'awa a cikinsu duk wanda ya yi imani da allah da rana ta ƙarshe kuma ya aikata aiki da kyau kenan ba dole bane sai ya yi imani da manzancin manzan allah ba dole bane sai ya yi imani da alkur'ani kawai in ya yi imani akwai allah ya yi imani da allah da rana ta ƙarshe kuma ya aikata aiki da kyau to suna da ladansu a wajen ubangiji babu tsoro a gare su ba sa bakin ciki to anan kenan mutumin da yake addinin kirista in ya rike addinin yaya bai sakamakon shi wani zai ce aljanna wanda yake addinin yahudanci shi ma ba aljanna musulmi da suka yi imani ba aljanna sabi'awa ba aljanna to kenan tun da ake sabi'awa aljanna sauran mutanen da ke bautan gumaka kuma aljanna an gani to saboda haka shi ya sanya muka ce a tsaya wato a gwangwaje a tsaya a yi bayanin bidiyon ayan da kyau ko da zai kai mu kwana nawa ne to an ruwaito daga abdullahi bin abbas karkashin wannan aya cewa innal ladzina amanu wal ladzina hadu ibn abbas da ya kalli ayar ya ga an ce duk wayannan mutane za su shiga aljanna sai ce al'aya manso bi qaulihi ta'ala ayan an shafe shi da maganar Allah inda Allah ke cewa wa may yabtaji ghayra islami dinan falan yuqbal min duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba to ba za a karba masa ba wai wannan aya shine wanda ya shafa wancan aya din an gane ku. yanzu kenan in kana addinin yahudanci ba za a karba maka ba haka nan addinin nasara haka nan addinin sabi'awa saboda addinin musulunci ya riga ya zo tunda addinin musulunci ya riga ya zo manzon Allah ya riga ya zo da musulunci to yanzu ba a sauraron wani addini addinin yahudanci ko addinin nasara an shafe wannan aya din wannan shine abin da ibnu abbas ya fahimta to kafin zuwan manzon Allah ba mutumin da yake addinin nasara yake addinin yahudawa zai shiga aljanna kenan ko ba ka ba tunda dai shafe shi aka yi to kaga idan an faɗi wannan duk mutumin da yake ba yahude ko da a cikin yahudancin shi akwai shirka zai shiga aljanna duk wanda yake addinin nasara ko da a cikin nasarancin shi akwai shirka ya yarda annabi isa dan Allah ne ko Allah zai shiga aljanna kenan in za mu ɗauki magana ibn abbas za mu ɗauka cewa nasara wa'anda suka tsaya akan tauhidi kuma suka yi imani da annabi isa a matsayin bawan allah ko manzansa kuma ya zamanto suna jiran manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam su ma yahudawa kazalika haka nan sabi'awa amma in ya zamanto a lokacin nan suna bautan Allah uku suna ganin annabi isa dan Allah ne to wayannan ba su daga cikin wayanda za su shiga aljanna to amma wasu malamai suka ce a. an samu wasu daga cikin salaf masu cewa wannan aya laifar bi mansuka ayan nan ba a shafe ta ba wa hiya fi man sabata ala imanihi min almu'minin shi wannan aya wato an saukar da shi ne ga waɗanda suka tabbata akan imaninsu daga cikin muminai wanda suka tabbata akan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma akwai wata magana na ainihin fakaruddin arrazi to wannan magana yana da matsar muhimmanci a fakaruddin arrazi yana cewa a yana cewa abinda ake nufi innal ladina amanu dinnan abinda ake nufi da allazina amanu ai kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi imani da annabi Isa kafin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam tare da kubuta daga ainihin barna irin na yahudawa da nasara kenan sun yi imani sun yi imani kafin aiko manzo kuma babu shirka tare da su kuma ba sa ƙaryata cewa idan manzan Allah ya zo za su yi imani da shi to wa'annan su ake nufi da innal ladzina amanu misalin irin su usu bin Sa'ida, shi wannan bawan Allah ya mutu akan tauhidi da irin su bahira ar-rahib da irin su habibun najjar da waraka bin naufal wa'annan bayan Allah sun yi riko da littafin Allah a taura da linjila amma babu shirka a zuciyarsu sannan suna ma cewa idan Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi imani da shi to irin wayannan su ne ake nufi da innal lazina amanu sai fakaruddin yake cewa kamar Allah yana cewa ne innal lazina amanu qabla mab'ath muhammad lalle wayanda suka yi imani imani na gaskiya kafin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina kanu ala dinil batil da waɗanda suka kasance akan addinin farna addinin ƙarya minal yahudu wan nasara daga cikin yahudawa da nasara kenan innal ladzina amanu waɗanda suka kasance sun yi imani sun yi imani kafin aiko manzon Allah sun yi imani suna nan kan tauhidi wayannan su ne innal ladzina amanu sannan wal ladzina hadu da kuma wasabi'una wannan fara din nan su kuma su ne waɗanda suke kan addinin barna an gane su ne waɗanda suke kan addinin ƙarya su waɗannan innal ladzina hadu a innal ladzina Amadu, wal ladzina hadu wal ladzina hadu yahudawa suna kan addinin barna haka nan nasara haka nan sabi'in kenan innal ladzina hadu a na amonu amanu ne wa'anda suka tsaya a kan tauhidi kafin zuwa manzan Allah kuma sun yi imani da manzancin manzan Allah tun kafin ya zo su kuma zina hadu wannan nasara wa sabiin su kuma su sune wa'anda suka karkace daga tauhidi suka yi biyayya ga addinin shirka da kuma ƙaryata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne yake cewa wallazina kanu ala dinil batil min al-yahud wan nasara kullu man amana minhum ba'da mab'ath muhammad to wa'annan din kowanne duk wanda ya imani daga cikin su bayan an aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi imani da Allah suka yi imani da rana ta ƙarshe suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falakun ajaruhum inda rabu suna da ladansu a wajen ubangijinsu an gano wannan ko to kaga wannan shine fassarar da fakhruddin ar yayi kuma malamai da yawa suka zabi wannan fassara Sana'a ko wani fassara na biyu wanda aka samo daga sufyan al-thawri rahimahullah yana cewa innal murad min qawlihi ta'ala abinda ake nufi daga maganar Allah innal ladina amanu ya yace humul ladina yu'minuna bil lisani fakat dunal qalb su ne waɗanda suke imani da zu'a suke imani da harshe kawai banda zuciya sun yi imani a cikin harshen su amma kuma imanin nan bai shiga cikin zuciya ba wa'annan wa humul munafiqun su ne munafiqai kenan nan wajen innal ladina amanu ana nufin munafukai an gane wannan ko to fa zakara Allahu munafiqina thumma alyahud yahud an nasara wa sadiqin sai Allah ya ambaci munafukai sa'annan yahudawa sa'annan nasara sa'annan sabi'awa fa annahu ta'ala qal kaman Allah ya ce ne ha'ula'il mubdilun wa'annan mabarnatan ai duka mabarnata ne inna ladina amanu fi zahir dunal badin ai wayannan mabarnata ne wayanda suka yi imani ga zahiri amma imanin nan bai shiga zuciyarsu ba wayannan kafirai ne mabarnata ne haka nan yahudawa da suka yadda uzairu dan Allah ne sannan ba su yadda da manzancin annabi isa ba ba su yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ma wa'annan mabarnata ne sannan nasara wanda ba su yi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sannan suna bautan Allah uku su ma wayannan mabarnata ne sannan sabi'awa duk wayannan gaba ɗaya kafirai ne mabarnata ne to amma da manzon Allah ya bayyana idan suka yi imani da shi ba kaga shikenan ai tunda annabi ya riga ya bayyana ya ce wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار نارا إلى الله ودرينا كي هنوسا babu wani mutum daga cikin wannan al'umma da zai ji labari na bayyana shin ba yahude ne shi ko ba nasare sa'annan ya mutu bai yi imani da abin da Allah ya aiko ni da shi ba illa kana min ashabin na face ya kasance daga cikin yan wuta kaga fasara ya fito ko ba ba to shi ne yake cewa faka annahu ta'ala qal ha'ula'il mubtilun kullu man ata minhum bil iman al haqiqi wa'annan mabarnatan daga cikin su duk wanda ya zo da imani na hakika swara min al mu'minina inda Allah ya zamanto daga cikin masu imani a wajen Allah wa bi hadha yastadi annahu la ta'aruf بين الآية المذكورة وبين قوله تعالى da wannan ne yake bayyana cewa babu wani karo tsakanin wannan aya da aka ambata da kuma faɗin Allah madaukakin sarki wa mai yabtaji gairar islami dinan falayi ubala duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba ba za a karba mishi ba kenan addinin musulunci shi kaɗai ne addini a wajen Allah shi kaɗai ne addinin da Allah zai amsa duk sauran addinai gaba ɗaya addinai ne na ƙarya an gani kenan babu magana cewa wai an shafa wata aya duk ayoyin gaba ɗaya suna nan suna aiki yadda suke an gani mu duba cikin tafsirul fakar tafsirul fakar din arrazi mujalladi na uku shafi na ɗari da sha biyu ah, da kuma tafsirul kashaf mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da biyu نعم وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ, وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ku tuna ya koma bani isra'il irin gatan da Allah ta'ala ya muku lokacin da muka ɗauki alƙawarin ku alƙawari mai ƙarfi shine bisa. in an ce bisa, alƙawari mai ƙarfi wanda mutum yayi alƙawarin ba zai kwance ba a yayin da muka ba alƙawarin ku wa rafa'ana ko kum ad muka ɗaga dutsen dur sina a saman ku muka ce in ma ku yi imani da a taura ku yi aiki da abin da ya kusa ko mu wurgo muku dutsen dole sina an gano wanda aiki iri-iri suna ganin Allah ya tumbuke dutse saboda taurin kansu ya yi yawa eh? bani isra'il taurin kansu ya yi yawa sai da Allah ta'ala ya daga dutsen ya tumbuke dutsen a dutsen dole sina ya ɗaura shi a samansu ya ce in ma ku yi imani da a taura. in ma ku yi imani da alƙawarin da kuka ɗauka ko kuma a jeho muku wannan dutse ya halakar da ku wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum kuma tur a lokacin da muka ba alƙawarin ku muka daga dutsen dure sina a saman muka ce muku ku zo ma ataina ku bi kuwa ku karbi abin da muka ba ku na wannan alƙawari da ƙarfi واذكروا ما فيه كما قلتنا هذا أبن ذلك كنسا نأين جنسا قو لألكم تتكون قو لألا رب جزورا ألا ثم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين to ka duba irin taurin kai na bani isra'il duk da wannan abin da Allah ya aikata gare su ba an daga dutsen dole fina a saman su aka ce musu ku zuma atayna ku bi kowa, ku karbi abin da muka ba ku da karfi kun yi alƙawari ta ce mun yi alƙawari in ba ku saba za mu jeho wannan dutse ya halaka suka ce sun yi alƙawari kuma ba za su ƙara warware wannan alƙawari ba to me ya faru daga baya sun matawallai sun min ba'ad zalik sannan sai kuka juya bayan haka kuka saba wannan alƙawari mai ƙarfi wanda ake kiran shi almisa falaula fadlullahi alaikum da ba dan falalan Allah a gare ku ba wa rahmatuhu da rahmansa la kuntum min da kun kasance daga cikin masu hasara Allah ta'ala ya tausaya muku duk da cewa kun saba wannan alkawari mai ƙarfi, Allah bai jeho muku da wannan dutsen nurin na din ba al'allama ibn kafir Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin tafsirinsa ya nakalto daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu cewa lallai bani isra'il lokacin da suka hannu daga yin ɗa'a. bayan sun riga sun yi alkawari ga Allah sai suka kangare suka hannu daga yin da'a rafa alaihimul jabal mahu sai Allah ya daga wannan dutse na tsori sina a samansu domin su ci an gane wa qala sufi imamu sufi na cewa ma a bau an a amara Allahu jabal yayin da suka iya da su yi sujada ga Allah sai Allah ya umarci dutse an ya a laifin. cewa dutsen ya fado musu fa nazaru ilaihi wa karkashiyahu sai suna kallon dutsen alhali ga dutsen nan a sama ya lullube su suna kallon wannan dutse a sama yayi me ya lullube su fa sakatu sai suka fadi kasa suna ganin dutse a sama suka suka fadi kasa suna jin tsoro da suka fadi kasa sai suka yi sujada fasajadu ala shiqqin wa nazaru bi shiqqil akhar sai suka yi sujada haka suna kallo kada su yi sujada haka gaba daya dutsen ya faɗo kuma in ba tunani na bani isra'il ba ko da sun yi haka in allah na so ya jeho dutsen zai jeho amma su suna ganin wai bari su yi haka in suka yi haka in dutsen zai zo za su iya kaucewa an gane wannan ko to saboda haka fasajjadu ala shiƙin wa nazaru bi shiqqil akhar sai suka yi sujada da wani tsagun kai suna kallo da sai sai tsagun an gane sun furgita wannan umarnin da Allah ya ce ku yi sujada sai suka yi sujada akan dole amma kuma suna nan suna kallo da sai tsagun kada Allah ya sako musu da wannan dutsen farahimahumullah fa anhu sai Allah ta'ala ya tausaya musu sai ya yaye musu wannan azaba din an gane wannan ko fa kalu kace wallahi ma sajadatu ahabbu ila Allah min sajadatin kashafa Allah hal azab anhu suka ce babu wani sujada wanda ya fi soyuwa zuwa ga Allah kamar sujadar da Allah ya yaye azaba daga gare su wani irin sujada suka yi Allah ya yayi azaba daga gare su shine sun yi sujada da tsagun kansu suna kallo da sai tsagu to wai a tunanin sai suka yi baɗi. tunda da suka yi irin wannan sujada sai Allah ya tausaya musu to nan babu wani sujada wanda ya fi lada kamar wannan sai bani Isra'il sai suka mai da shi sunna in za su yi sujada ba sa yin sujada cikakke yadda kowa ya sani sai su sujada da tsagun kai suna kallo suna kallon sama da kuma ɗaya tsagun an gano wannan ko suka ce tun da dai Allah ya yaye mana azaba da irin wannan nau'i na sujada to haka za mu ringa yin sujada har abada sai wannan ya zama to sunna na bani isra'il fahum yasjuduna zalik ko yasjuduna kazalik su suna yin sujada a haka an gano wannan ko shine Allah yake gaya musu khudhu ma atainakum bi quwwati wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun ku rike abinda muka muka baku da karfi ku tuna da abinda ke cikin sa ko wala Allah ku ji tsoron Allah amma ina ba su ka alƙawari ba summa tawallaytum min ba'di zalik sannan duk da irin wannan gata da Allah ya yi muku da alƙawarin da kuka yi ba za ku ƙara yi ba sai ga kun ƙara juyawa bayan haka wanda abin da ya kamata Allah ya yi shi ne ya hallaka da ku amma sai Allah ya ce falaula fadlullahi alaikum da ba dan falalan Allah a gare ku ba da rahamansa la kuntum minar kasiri. da kun kasance daga cikin masu hasara to malaman tafsiri sun yi sabani ga wannan dutsen dur na kai magana din nan eh? wa rafa'ana fawqa kum dur shin wani dur ake nufi aka ce al'allama al yana cewa bakila at-tur ismul lil allazi kallama Allah alaihi salam Musa alaihi salam shi dur suna ne na dutse wanda Allah subhanahu ya yayi magana da annabi Musa a gare shi shi ake nufi wa anzala alayka fihi taurat duna gairi dutsen nan da Allah ta'ala ya sauka ma annabi Musa da a taura shi ake nufi ban da wani dutsen an Ke kenan wasu malamai sun rinjaye da cewa wannan durdin durdin da Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam an gani? sannan ibn Durayj ya ruwaito daga ibn Abbas sannan Imam Dahak shi ma ya ruwaito daga gare shi anna dur ma ambata min al-jabal khasa duna malam yumbit to abinda ake nufi da dur din nan dutse wanda yake tsorowa yana ƙara girma duk dutsen da za a gan shi da ƙarami ne yana ta ƙara tsorowa yana girma yana ƙara tsorowa yana girma to wannan shi ake kira dole an gane za ga wani dutse an sassake shi bayan wasu shekaru sai ga wannan dutse ya ƙara tsorowa kamar yadda bishiya ke tsorowa to duk dutsen da ke tsorowa kamar yadda bishiya ke tsorowa shi ake nufi da dole to kenan wannan tur din da aka ce an daga shi ga bani Isra'ila ba ana nufin tur din nan da Allah ya magana da annabi Musa ba ana nufin wani dutse ne Allah ya Allah ya babbace shi wato ya dumfare shi da shi ya dumfare su sannan Imam mujahid daga cikin salaf da katada yana cewa ayu jabalin kana kawai kowane irin dutse ya kasance ana kiran shi dur an gane ko sai dai mujahid rahimahullahu yana cewa huwa sumun li da jabalin siriyaniya suna ne na kowane irin dutse amma ba da larabci ba da yaren siriya shi kuma abul aliya yana cewa shi ma abul aliya ya faɗi irin wannan magana din amma dai abin da ya fi jayi Allahu A'alam, wannan dutsen da Allah ya yi magana da annabi Musa shi ake nufi a nan wajen ina fatan gano wannan Allahu ta'ala a'lam na'am ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين الله تعالى يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت حقيقة كنتم وإنهم da suka yi shishigi suka wuce gona da iri suka yi ta'addanci daga cikinku dangane da asabar faƙul lalahu sai muka ce musu kunu iradatan khasi'in ku kasance birai ƙasƙantattu an gane wannan ko kaga wannan yana nuna mana saɓon Allah yana sanya al'umma su taɓi idan al'umma sun yi biyayya ga Allah Allah yakan jarabe su da nau'i daban-daban na azaba wayannan mutane wasu mutane ne daga cikin bani isra'il wayanda suka yi shishigi suka yi ta'addanci game da ainihin asabar Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa musu juma'a ya ce musu wato sirgi juma'a ya zamanto lokacin hutu duk wani abin da ya shafi harkar duniya ba za su aikata shi ba ranar juma'a sai dai ranar asabar kawai an gani ba za su aikata ba ranar juma'a sai dai sauran kwanakin za su iya aikatawa amma ranar juma'a ba maganar kasuwanci ba maganar farauta ba maganar koma wani abu inda yana da alaka da harkar duniya ranar juma'a kada su yi amma da za su yi ranar juma'a kawai shine mai ibada kawai an gani to Allah ta'ala ya zaba musu mai ya zaɓa musu juma'a su kuma suka ce gaskiya juma'a ba ta yi ba su Allah ya ce to ba ta yi ba e ku bai kuke so suka ce gaskiya mun fi san asabar sai suka zaɓi su gaskiya asabar suke so kuma waɗannan mutane sana'an da ya farin jaye a wannan gari shine farauta to sai Allah ya ce to da kun zaɓi asabar to na tabbatar muku asabar ya zamanto rana na bautan Allah babu maganan wani aiki da yake da alaƙa da duniya maganan sana'anku na farauta kada ku yi ranar asabar maganan kasuwanci kada ku yi ranar asabar duk wani wasa kada ku yi ranar asabar ranar asabar ku keɓance shi kawai don bautan Allah to sai nan bayan Allah suka ce ma Allah sun yarda an gane wannan ko to da suka ce sun yarda sai Allah ya ce musu in kuka saba ba zan muku azaba ba zan kyale su ba suka ce sun yarda to sai ya zamanto duk ranar asabar sai ka ga ainihin kifaye sun zo sun cika ainihin rafi kifayen nan suna tawalwala suna jin daɗi suna farin ciki tunda Allah ya riga ya sanar da su ya musu ilhama cewa ku fito wannan rana ba wanda zai taba ku sai kaga ainihin rafin nan ya cika ga kifaye su ko mutanen wannan gari kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ce mutanen aila wai sunan garin aila zamanin annabi dawud alaihi salam to sai mutanen idan suka zo ranar asabar sai su ga kifaye sun cika wajen suna kallo amma ranar lahaji ba kifaye ranar litinin ranar talata ranar laraba ranar juma'a duk babu kifaye amma wannan ranar asabar din ga kifaye nan sun cika rafi to shi kenan sai wa'annan mutane hankalin su ya tashi to yanzu ya zama yi mu da kanmu muka zaba asabar bayan Allah ta'ala ya zaba mana juma'a to tunda mun saba ma Allah gashi Allah ya jarabe mu asabar ɗin da muka zaba ne kuma lokacin da ya dace mu yi farauta in muka yi farauta za mu samu alkhairi mai yawa to gashi kuma Allah ya hana mu yin farauta a wannan rana yanzu ya zamu yi shine Allah ta'ala yake ba mu labari a cikin alqur'ani was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-ba'd iz ya'duna fi sabt iz ta'tihim hitanuhu yawma sabtihim shura'an wa yawma la yanbituna la ta'tihim kazalika nabluhum bima kanu yasqun ka tambaye su anil qaryati allati kanat hadirat al dangane da alƙaryar nan da ta kasance tana gaban teku eh wannan alƙarya tana nan tana fuskantar teku izi a duna fi sabar lokacin da suke yin shishigi game da asabar ista akihim hitanuhum yawma yin shura'an lokacin da kifayen suke ke zuwa musu ranar asabar kifayen na zuwa wani kan wani ka ga kifaye iya ganin ka wani kan wani wa yau mala ya fito na lata a cikin ranar da ba sa hutun asabar kifayen ba sa zuwa sai Allah ya ce ka zalika na buluhun bi makanu ya haka muke jaraba su haka muka jarabe su saboda fasikancin da suka kasance suna yi me yasa Allah ya jarabe su fasikanci ashe idan mutane suna fasikanci Allah yana iya jaraba su da nau'i daban-daban na azaba su bani Isra'il kaga irin nau'in azaban da aka jarabe su da shi Allah ta'ala ya toshe musu hanyar samun abinci ka san ko duk mutumin da aka toshe mai hanyar samun abinci babu jaraba da yabi wannan ko ba ka ba ya zama to al'umma suna cikin yunwa da tsanani kaga wayannan ba karamin jarabawar suka fuskanta ba an gano wannan ai wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani fa kafarat bi an'umillah an gane da suka kafirce ma ni'iman Allah mai Allah ya musu fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un sai Allah ya dandana musu tufafi na yunwa da tsoro saboda abin da suke aikatawa ashe idan mutane suna saba ma dokokin Allah kada su yi tsammanin Allah zai gyare su an gano wannan ko Allah na iya jaraba su da kidnappers Allah na iya jaraba su da shugabanni wanda za su kwashe dukiya su cinye dukiyan su hana talakawa moran dukiyansu an gano wannan ko kuma kuna so ku kada su ku kasa ai wane ya hana mu cin dukiya wane ya gallaza zamana, wallahi sai mun kada shi sai Allah ya ce ban kaddara za ku iya kada shi ba sai kun dawo zuwa ga Allah in ba ku dawo zuwa ga Allah ba haka za ku ganshi ku bar shi kuma ya ci gaba da gallaza muku azaba saboda Allah ya ce kazalika nabluhu min haka muke jaraba su saboda fasikancin su kenan in dai akwai wannan fasikanci to akwai wannan azaban in ana so azaban ya gushe fasikancin nan a cire shi a koma zuwa ga Allah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum an fahimci wannan ko to shine Allah ta'ala yake ma wayannan mutanen magana mutanen alƙarya na aya na aila kamar yadda imamu qatada ya faɗa yace atihim hitanuhum yawma sabatihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim lokacin da kifayen suke zuwa musu ranar asabar wani kan wani amma ranar da ba sa yin hutun asabar kifayen ba sa zuwa sai Allah ya ce kazalika nabluhum bima kanu yafsukun haka muke jaraba su saboda fasikancin da suka kasance suna yi to a lokacin da mutanen garin Aila suka ga cewa kifaye ba sa zuwa sai asabar sauran kwanaki ba sa zuwa sai suka yi wani dabara sai su ringa ɗana tarko ranar asabar ranar juma'a sai su ɗana tarko sai suka ɗana tarko ranar juma'a in gari na wayewa sai kifaye su zo su shiga sai su kama kifaye masu yawa a cikin raga to sai su bar kifayen a cikin ragan ranar asabar ba za su ɗiba ba sai ranar lahadi sai su zo su kwasa an gane ku sai su kaga mun yi farauta ne ranar juma'a ranar lahadi kuma muka kama mun dana ne ranar juma'a muka kama ranar asabar a'a mun dana ranar juma'a sai muka kama ranar asabar sai muka zo muka cire ran lahadi kaga anan ba mu yi farauta ran asabar ba to a lokacin nan akwai malamai mutanen kirki suka ce ɗin wannan fa dabara kuke wa Allah Allah ba a miki wayo za ku yi wa ɗan adam wayo amma Allah ba a miki wayo wannan kuna yin wani wayo ne na yin farauta da asabar ku bari Allah fa ya yi alƙawarin zai mana azaba ce da Allah wayannan malaman salafiyan sun cika faɗa wa mutane su komai sai su haram ina haramci a nan wajen ai ba mun zo karo karo shi akwai wanda ya ga mun fito karo karo da asabar mun yi farauta aka ce a'a to amma wayannan mutanen kawai wai komai sai su haram ba farauta muka yi asabar ba a'a mun je ne mun dana ran juma'a ran asabar ya kama muka kwasa ran lahadi me laifin mu malaman suka ce laifi ne mai girman gaske muna ƙara maimaita muku saboda idan muka yi shuru akwai matsala za mu gaya muku gaskiya wannan farauta kuna yin dabara ne zuwa ga Allah kamar mutanen da ke kiran giya ne ce ruwa ne ko a sha ruwa ba laifi ba ne shin wannan dabara ne ga Allah ko ba dabara ba shin kiran giya ruwa yana fitar da shi daga giya sai fitar da shi daga giya akwai masu cewa wai za su je su ci naman ko oko kun san naman ko oko naman kare wai an canza mai suna ana ganin canza sunan zai fitar da shi daga kare kare sunan shi kare ko an canza mai suna haram sunan shi haram duk dabarar da aka yi an gane wannan ko to malaman nan suna ta yin wa'azi malamai suna ta wa'azi su ko mutanen suna ƙara wa malamai to malaman ma sai suka karkashi biyu sai wasu malamai suka ce to gaskiya Allah ya san mun iya kokarin mu wayannan mutane kangararru ne ba sa jin wa'azi ba za mu ƙara yin wa'azi ba an gane wani ko su kuma wayannan suka ce ba za mu kuce ba muna yin wa'azi shi wa'azi in ka yi shi ko da mutum bai yi aiki da shi ba ka kubuta a wajen Allah wa iz alat ummatun minhum liman ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida a lokacin da wasu al'umma daga cikin su malamai daga cikin su suka ce me yasa za ku yi wa'azi ga mutanen da ko kun musu wa'azi ba za su saurari wa'azin ba Allah sai ya halakar da su Mene ne amfani yin wa'azi ga mutanen da sai Allah ya halakar da su ko Allah ya sauka musu da azaba azaba mai tsanani ai babu amfani yin wa'azi da kun daina wa'azi mu kun ga yanzu mun yi wa'azi har mun gaji mun daina ku kuna wahal da kanku ne kawai sai malaman suka ce mu ba ma wahal da kanmu wannan wa'azi muna yin shi ne don samun uzuri a wajen Allah qalu ma'aziratan ila rabbikum wa ya yattaqun abin da sa muke yin wannan wa'azi saboda yanke uzuri zuwa ga ubangiji idan Allah ya ce wa'annan mutane masu yin farauta suna so su yi ma Allah wayo wanda mataki kuka ɗauka matsayin ku na malamai sai mu ce ya Allah mun yi wa'azi kuma wa'azin nan ba mu yanke daga yin wa'azi ba mun yi haka ne saboda yanke uzuri zuwa gare ka ya Allah kuma kila a samu daidaiku daga cikinsu su ji tsoron Allah an gani? to wa'annan malamai suka ci gaba da yin wa'azi suka ci gaba da yin wa'azi al'amari ya gagara to shine Allah ta'ala yake ba mu labari menene eh aw menene falamma nasu ma zukiru bi an jainan lazina yanhauna anis su' wa akhadna allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yasqun a yayin da suka kangare ma abinda aka tunatar da su suka yi watsi da wa'azin da aka yi musu an jainal ladina yanhauna an su sai muka ceci nan da suke hani daga mummunan abu suwa Allah ya ta daga ciki wanda suka gaji akwai wanda sun yi wa'azi sun yi wa'azi sun gaji akwai wanda kuma sun ci gaba da wa'azi har sai da Allah ta'ala ya halaka da wa'ancan to Allah ta'ala yana cewa a yayin da suka manta yayin da suka yi watsi da abinda aka tunatar da su shi an jainan lazina yin hauna ane su sai muka ceci wa'annan da suke hani ga mumuna abu wa a kaznan lazina zalimu sai muka kama wanda suka yi zalunci shin wayannan da suka yi wa'azi suka daina yin wa'azi a cikin wani bangare za a sa su cikin bangaren masu yin wa'azi ko cikin bangaren azalumai cikin bangaren azalumai za a sa su sun ce sun gaji ana gajiya da aikin Allah ba a gajiya an nan lazina yin hauna halin su sai muka kwaci wa'annan da suke hali daga mummunan abu wa a kaznan lazina zolamu muka kama wa'anda suka yi zalunci bi azabin izini da azaba mai tsanani bi makanu ya kun saboda fasikancin da suka kasance suna yi duk mutumin da yana da ikon yin wa'azi bai yi wa'azi fasiki ne shi sannan kuma mutumin da ya ƙi yin aiki da wa'azin da aka gaya mai fasiki ne an gani falan ma a tau an manuhu an hu ƙulla da gumbi a yayin da suka kangare daga abin da aka hana su gare shi sai muka ce musu ku to birai kuna kaskantattu sai Allah ya mai da su ka zama birai su ne Allah yake ba mu labari a nan wajen an gano wannan ku? a walakari alimtumul lazina atadaw minkum fi sabr hakika mun san wa'annan da suka yi ta'addanci daga cikin ku dangane da asabar fa qulna lahu sai muka ce musu kunu iradatar fasiqi ku zamanto birai أن تتولى أن faja'alnaha فجعلناها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وثم على مثل تفسيري سنشي كانوا يحبسون الصيد يوم السبت ويأخذونه يوم الأحد kun gani a wajen wasu سنة أريد suna tsara ainihin suna sanya raga ko tarko su tsare ainihin farautan ranar asabar amma ba za su kama ba sai ranar lahadi an gani za su sanya raga ranar asabar in suka sanya raga sai ragan nan ya kama kifayen amma ba za su zo su kwashe kifin ba sai ranar lahadi sai aka ce musu wannan duk dabara ne Allah ba a masa dabara ku daina an gani zanna minhum annahum bizalika lam yastadu fil yawmin allazi nuhu an iswaid fihi wai saboda zakansu cewa wai su da wannan ba su yi farauta ba a cikin ranar da aka hana su yin farauta a irin nasu tunanin an gani yaf'aluna zalika hilatan suna aikata wannan da dabara liyastahillu ma harrama Allahu alaihim domin su halarta abin da Allah ya haramta a gare su fa uqibu ala zalik sai aka yi musu azaba akan haka an gane wannan ko to shine aka ce sai Allah ta'ala ya ce fa na nakalan lima bayna yadayha sai muka sanya ta ta zamanto izina muka sanya wannan ya zamanto izina ga lima bayna yadayha ga wa'anda suke gaba gare su wa ma kalfaha da wanda suke baya gare su wa mau'izatan lil muttaqin kuma ya zamanto wa'azi ga masu tsoron Allah Allah ya sanya izina ga wanda abin ya faru a gaban su akwai mutanen da suna kallo kirikiri wannan abin ya faru su ba mutanen garin bari, amma sun ji labarin abin ya faru kuma sun zo sun tabbatar abin ya faru sannan da waɗanda za su zo daga baya akwai wanda za su zo daga baya su ma su zo su ga irin abin da ya faru ga waɗannan mutanen aila domin kada su yi tunanin za su yi ma Allah yau. kuma wannan ya zama to wa'azi ga mai tsoron Allah mai tsoron Allah kullum kada ya gajiya da yin wa'azi kuma kada ya gajiya da nisantar abin da Allah ya hana Allah ta'ala shi kiyaye to insha Allah an ce mun lokaci yayi zan tsaya a nan saboda yi tambayoyi wa alaikum salam masu yin masu yin nasiha tambayan da yake yi ya kamata in kana yin nasiha ga mutane kai kai nasiha har ka gaji ya to mutanen sun yi karba za ka iya cewa Allah ba zai shiri ɗannan mutane ba a wannan kuskure shirya na hannun Allah shi Allah ta'ala yana duba ƙarshen rayuwar mutum ne ba farko ba za ka iya wa mutum wa'azi shekara ishirin kana wa'azi bai zuba. ba wata ran kawai rana tsaka kawai sai ka ga wani ya mai wa'azi nan take ya ji wa'azin ya tuba an gani saboda haka idan ka yi wa'azi ka ga mutum bai gane ba kai ta yi ka gaji ka ɗauki wannan yadda ka san sallah ba ka gajiya da yin sallah to ka zalika kada ka gaji da yin wa'azi ka ɗauki wa'azi a matsayin ibada ne wanda Allah ya ce ka yi ko da mutane sun gane ko ba su gane ba ba lalle bane in kai wa'azi sai mutane sun gane an gane in ma kai wa'azi mutane su gane ko kuma kai wa'azi domin yanke uzuri a wajen Allah an fahimci wannan akwai annabin da yake yin wa'azi ya gamu da Allah bai da kowa saboda haka in kai wa'azi kai wa'azi mutum bai gane ba kawai sai ka ce Allah ya shirye ka Kar ka ce wallahi wani ba zai ba zai musulunta ba ko wallahi wani ba zai taba tuba ba imani na hannunka ne imani baya hannunka imani na wajen Allah in Allah ya ga damar shiriyarsa zai shirye shi annabi Yunus alaihi salam ai haka yayi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi ga mutanen su mutanen suka kiyata sai ya gudu Ya ce wa'annan mutane ba za su musulunta ba bari koma wani gari in yi wa'azi kila za su gane a lokacin da annabin ya tafi a lokacin sai mutane suka kuma suna neman annabin su suna so su zo su musulunta ina yake annabi ya gudu an gane suka yi ta neman annabi Allah ce babu mutanen da Allah ya taimaka kamar wa'annan mutanen sun yi imani kuma imanin ya amfane su saboda annabin ya gudu ta suna ta neman annabin da Allah ka zo za mu musulunta daga baya bayan annabin Yunus ya dawo sai zai tarar gaba ɗaya suna majiyar su nema suka tarbe shi suka tarbi musulunci aka ci gaba da gudanar da rayuwa kun fahimta ai Allah shi taimake mu na'am wa alaikum salam eh shi tambayar da shi kuma albani ke yi tambaya ne na fata cewa gashin sallah ya matso magana abin da ya shafi idi dama wannan kwamiti na tafsiri ta saba yin roƙo game da fata cewa da Allah duk mutumin da ya yanka ko yana da ɗan uwan da ya yanka ko yana da wani abokin da ya yanka da Allah ya gaya masa cewa wannan kwamiti na tafsiri tana roƙon fata kuma dama mun saba roƙon wannan fata kuma insha Allah ana ba mu wannan fata din to shine yanzu ake ƙara tunatarwa da Allah kada a manta cewa wannan kwamiti tana nan tana aiki kuma tana nan tana roƙon wannan fata ɗin Allah ya ba mu ikon taimakawa eh eh ana kai fata ne can gidan malam asalafi amma kuma ba wai malam ake ba ba ba wai malam asalafi bane yake karban fatan ya an gane akwai kwamiti ne a gidan kwamiti a gidan da suke karban fata ɗin wannan su kwamitin tafsirin suke karɓan fata ɗin idan sun tara sai su yi abin da ya dace da shi ina fata gano wannan Allah ta'ala shi taimake mu na akwai magana shi wanda ba su samu dama ba suna ba da nasu kamar yadda aka eh wanda ba su samu dama ba na yi in har zai yi a taimaka mana da dubu ɗaya in ba za ka iya ba da fata ba in har zai yi to ka samu kawo fata ba sai ka kawo ziyara ka ba mu dubu ɗaya an gani kan ka duba yawan wannan masallaci yanzu a ce duk gabaki ɗaya an kawo an kawo ainihin fata ba ƙananan kuɗi za a samu ba to in ba a samu ba ce kowa ya ba da dubu ɗaya yanzu kowa ya ba da dubu ɗaya na karanci mu samu nawa mu samu dubu ɗari karanci to ka gani to ashe da za mu yi kokari a ce kowa ya ajiye dubu ɗaya domin taimaka ma wannan tafsirin ko kuma a kawo wannan fata to gaskiya zai taimaka mana sosai wajen rage ainihin zafi na ainihin kudade da kuma dawaniyar da ake dauka na tafsiri Allah ta'ala wa alaikum assalam eh? na bulughum bima kanu yasqun eh wannan jarabawa yana ci gaba ga duk mutanen da suke fasikanci Allah yana da nau'i nau'i na azaban da yake gudanarwa ga fasikai fare da gaske fare da gaske ba ya shafi su kadai bane amma ma yan Najeriya ba gashi muna ta fuskantar azaban ba eh yanzu mutanen da suka rike bindiga suke cutar da mu wallahi wani kamar ka hure shi ya faɗi amma ga ya fi ƙarfin mu sai ga mutum karamin yaro dan shekara sha uku ya rike bindiga ak-47 yana ta bulala ga mutane ashirin yana bulala ga manyan mutane suna ihu wannan ba jarabawa ba ne a yaushe wa'annan mutane ga su sirara ga su ƙauyawa ah, su kama sojojinmu su kashe mu ma su kama musu mai da mu kamar raguna suna siyar da mu inda ake siyar da rago a zango haka ake siyar da ɗan adam akwai kaskancin da ya wuce wannan babu haka shi kenan ya nuna mana cewa lallai muna bukata mu koma zuwa ga Allah in muna so Allah ya mana maganin wayannan mutane dan Allah ta'ala shi yadda jarabe mu da su kuma Allah shi zai mana maganin su babu wani hanyar maganin su face komawa ga Allah Allah shi taimake mu wa alaikum assalam Yeah. ai ba a ba da fata idan mutum ya yi layya ba ya siyar da fata ko kuma ya ba wani fata ɗin ya ba shi wanda ya yi abin shi wanda ya aiki a ba shi fata ɗin sai dai ka biya shi da wani abu ba za ka biya shi da wannan nama ɗin ba an gane ku? ke eh. wa alaikum salam Eh, suna mu'amala da eh. Masha Allah, kun fi sallar su. Yi sallar da kyau, su ji a sahara zaune. Wai tambayar da yake cewa masu siyar da awaki da tumaki da sauransu, an gani awakin suna mu'amala da awakin, awakin na fitsari, su yi kashi da sauransu, to wani lokaci fitsarin yakan taba tufafinsu sai kuma su shiga masallaci su yi sallah kamar yana magana a yi nasiha a garin kan su yi sallah da wannan fitsarin to babu inda aka hana za su iya sallah da wannan fitsarin a jikinsu sai dai ka ce kawai in dai fitsarin na cutar da mutane sosai su nisanci shiga cikin mutane da fitsarin amma yin sallah da wannan ainihin fitsari a tufafi bai fata sallah saboda tsarin dabba in ba dabban jallala ba ne fitsarin shi halal ne tsarin rakumi mai tsarki ne tsarin ainihin rago da sauran su duk masu tsarki ne gaba daya allahumma sai dai in suna cin najasa allahu a'lam na'am wa alaikum na eh gaskiya mu da samun sauƙi sai mun daina fasikanci gaskiya ɗabi'un mu na ainihin laifuffukan ka fara gaya maka laifuffukan da ake a Najeriya abin ya yi yawa kuma laifin ba talakawa ba ba masu kuɗi ba ba masu mulki ba sai ka rasa wanda za ka zaga an gari laifin gaba ɗaya ya zama laifi ne kamar mai babu wanda za ka fuskanta ka ce wai laifin yana kan shi ne gaba ɗaya shi kaɗai. laifi ne wanda ya kamata duk gaba ɗaya mu tattara dukan mu gaba ɗaya mu gyara inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba ya same ku ne saboda abin da hannayenku suka aikata duk da ma wa ya afu an kasir duk da ma Allah yana yin afuwa ga zanuban masu yawa ma inda baya yin afuwa ga masu yawa da nan take Allah ta'ala ya halaka da mu walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka mi ma taraka ala zahriha min dabba da Allah zai kama mutane a ce duk laifin da muka yi Allah ya mana azaba da babu wata dabba da za ta rayu a doron ƙasa da kullum sai an halaka da mutane to amma Allah ya kan tausaya mana ya daga mana kafa Allah shi taimake mu wa alaikum salam na'am faktu eh. a yana nuni akan wato mustahabbanci malamai sun ce wannan umarni yana nuni akan irshad a nuna maka abin da ya fi dacewa ya fi dacewa in ba mutum bashi a rubuta amma fa'in amina ba'azukum ba'adan falyu'addu falyu'addu allazi tumina amanatuhu waliyattaqi Allah rabbuh an gani idan sashen ku ya amince wa sashi ba ku yi rubutu ba falyu'addi allazi tumina amanatahu wannan wanda aka amince masa ya bayar da amanansa tunda ba yi rubutu ba ya ji tsoron Allah ubangijinsa rubutun ya fi kyau ka san rubutu ya karya. daga an fara jayayya a ɗauko littafi a duba amma an magana fatan baki ne za ku zo kuna cacan baki billahi allazi dubu hamsin na baka wallahi dubu ishirin ne haba ka tsoron Allah bane ma wani dubu hamsin bane baka kai tuna wallahi ba dubu hamsin bane haba da Allah kakka rena mun wayo mana kaga in dai da fatan baki aka yi za a iya jayayya amma dai rubutu ne ga rubutu ga shi ka sa hannu karanta da kanka shi ke nan na fatan gane wannan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk